'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masu saurare Assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kudi zan gabatar. Kullum abin hawa ni kin wannan sai da na sake mota na uku ne yanzu a bisa wannan hanya kowace daga ka ta shekara ɗaya biyu mota ta mutu. Murya Amurka ta ka babban goyon baya sama wannan hanya ta cikin garin da maza ta yi shiri kamar hudu zuwa biyar. Wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma da murya Amurka take gabatar da shi. shi mu ne nan muka ci more shi duk irin gwagwarmayar da ake a yanzu irin sakonnin da talaka suke gaya ma hukuma alhamdulillah hukuma wani bi tana jin kukan talaka wani bi kuma tana yin burinsu da shi shirin wannan na amurka na ƙasa da hukuma da ake yi yana taimaka mana ta wannan dama ce muke da dama za mu isar da mu a shi mu a shahe mana mu yau za mu gabatar muku da kashi na uku ne na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita kuma shirin na yau yana dauke ne da bayanai kan irin tasirin da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya yi game da korafe-korafe ko muradin da al'umma suka bujiro wa mahukunta a jihar da magaramta jamhuriyar Nijar a dakace mu. Afirka mutum ne hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na mace. harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura. Madalla, masu ware yau waiwayen shirin 'yan ƙasa da hukuma na jamhuriyar Nijar kuma za mu yada zango ne a jihar da magaram domin bitar halin da ake ciki akan wasu daga cikin batutuwan da muka kawo ta cikin wannan shiri a shekarar nan ta 2022 da muke ban kwana da ita. Ƙalubalen sufuri da hanyoyin mota, muhalli da kuma ambaliyar ruwa na daga cikin al'amuran da damagarawa suka gabatar da ƙorafi a kansu ga mahukuntan ƙasar ta cikin wannan shiri. Abokiyar aiki ta Abari ta yi mana bitar waɗannan batutuwa da kuma tasirin da shirin 'yan ƙasa da hukuma ya yi game da yadda za a magance su. Muhimmancin abubuwan da shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka ya gudanar a nan jihar da magaran a wannan shekara mai shudewa ta 2022. Shirin ya duba batutuwan matsalar ambaliyar ruwa da matsalar da ke ciwa da magara wato a ƙwarya wato ita ce hanyar nan da ke zuwa jami'a ta Andres Salifu. wadda ɗalibai da al'ummar gari da sauran ƙungiyoyi suka yi ta gwagwarmaya a kanta. Sunana Hajiya Nana a gaskiya masu bin wannan hanya mun ɗanɗana kudar shekara wajen kudu biyar aikin san an daɗe ana shan wahala bisa wannan hanya kullum abin hawa ni kin wannan sai da na sake mota na uku ne yanzu a bisa wannan hanya kowace daga ka bi ta shekara ɗaya biyu mota ta mutu kin gani ko wata shidda kai kana bin wannan hanya jami'ar andre salifu ta nan da magaran ita ce ta fi ɗanɗana kudarta cewar rabi'u ilu magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar ta andre salifu eh, gaskiya muna amfani da wannan dama muna matukar eh, mai kasafiya mu ga wannan shiri na na ɗan ƙasa da hukuma eh, muna meka shinshina da safifiyar godiya ga duka ƙungiyoyi wanda suka kama mu musamman ƙungiyoyin fararen hula ƙungiyoyin kwadago na wato 'yan jigila na manyan motoci da ma eh, na ƙananan motoci gabaki ɗaya kuma muna kiran al'umma da magaram da a ci gaba da sa ido domin ayyukan wannan ka a samu tangarda ka a samu tseko har zuwa ƙarshe. A da waje kuma jama'a ta yaba da shirin nan na muryar Amurka wato 'yan ƙasa da hukuma kan irin bibiyar da yake yi wa matsalolin al'umma musamman ma a nan jihar da magaran da suka hada da ambaliyar ruwa da ya yi wa jama'a banna sosai a shekarar ta bana. Sunana Maryama Amadu. Bana mu ne gaskiya kai mun ga jarrabawa tare da mana ruwa gaskiya sai a ce an gode ma Allah sabi da dama an samu tallafi da dama diya sun samu daga ciki wanda bai samu ba rabon shi ne bai zo ba amma ta ina aka samu duka cikin taimakon Allah da wannan shirye-shiryen da ake isar da wannan sakonnin ne kenan da babu wani na sakon irin wannan shirin da ake ina za a samu hal aji kukan talaka a gaskiya mu sai mu ce Allah ubangiji ya kara sanya albarka a wannan shirin muna karfafa muku a ci gaba da yin shi shirin wannan na Amurka na ƙasa da hukuma da ake yi yana taimaka mana ta wannan dama ce muke da dama za mu isar da sakonnin mu a shi kukan mu a shahe mana hawayen mu yanzu mun gode ma Allah alhamdulillah da gwamnati ta kuduri aniyan yin wannan hanya gashi nan dai masu bin wannan hanya dukka muna murna muna lale marhabi muna jin daɗi kuma a gaskiya muryar amurka muna jinjina mata ta cikin shirinta na 'yan ƙasa da hukuma da take ba ma bisa kan hanya kaɗai ba bisa kan abubuwa da dama kamar na su ambaliyar ruwa da menene da sauransu da take zuwa wajen talakawa talaka ya haɗi matsalolin shi duka talaka ta wannan hanyar ne yake iya zuwa ya haɗi kuma su ma hukuma su ji su biya ma talakawa su biya mu bukatu ni ne Ahmad Rufai Abubakar wanda ake cewa Ahmad Titin Bagaji to wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma da murya Amurka take gabatar da shi mu ne nan muka ci mure shi duk irin gwagwarmayar da ake a yanzu irin sakonnin da talaka suke gaya ma hukuma alhamdulillah hukuma wani bi tana jin kukan talaka wani bi kuma tana yin birisu da shi gaskiya basa kan kokowa da talaka yake gaya ma hukuma cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma mun ga amfanin shi irin wannan gwagwarmai da aka yi bisa hanya daga nan mai tashi daga rumfai ta tsakiyar garin da magaram ta tafi jami'a ta wuce kuma mun gani bisa kan cikin wannan shiri da aka aika rahotanni bisa kan ɓannan ruwa wallahi mun ji daɗin wannan shiri yana taimaka mu saboda a ne za mu hudi kukanmu zuwa ga hukuma kuma hukuma tana saurare wani bi wani bi kuma ta yi burusu da abin da muka wadi. Sai Habu Galadima sandika da kwandikitar ruci. Da dai wani abin hanyar wannan yau a zo a tuntuɓe mu a ce suna zauwa gobe, ba a zo a tuntuɓe mu suna zauwa gobe abin da ya kai mana karo. To amma abin da muke gani da tsadarin tsarin nasu hanyar in ta yi haka kin haka ta ta yi. to alhamdulillah sunana babaya ramos dan adede da sauni gaskiya aiki mun ga kat wannan hanyar mun sha wahala a kanta amma yanzu alhamdulillah gaskiya ina jinjina ma kuma kungiyar ɗalibai da direbobi kuma musamman ma wannan shirin naku gaskiya ya taka rawa a zo a gani ba tunda akwai lokacin da muka ji eh, an yi wannan kinnan da kwana biyu na ga hukumomi sun zo bisa kan hanyar wannan suna dan ana dan ba ta ku haka kuma ba a dan shima ba muka gani an zo an kama aiki gaskiya mun ji daɗi mun ji daɗi sosai duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka yanzu haka dai kamfanin satom shine da nauyin aikin hanyar Amadu Jihadi wanda ake ce ma Peter shine kakakin kamfanin na Satom. Ina so in murya Amurka godiya da wannan shirin da take tsarawa dan kasa da hukuma wannan shiri ne mai mahimmanci Dan kasa da hukuma ko al'umma da hukuma wannan babban shiri ne a ilmince kuma a tsare sun kawo goyon baya murya amurka ta kawo babban goyon baya sama wannan hanya ta cikin garin da magana ta yi shiri kamar hudu zuwa biyar an da ranmu da mu wannan aikin tsakanin kasa da su ya sa tom magana wata shida ce in allah ya samu na cikin masarai ma da lamu ma muna godiya. Masaurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu da kashi na hudu na bitar wasu daga cikin batutuwan da kuka ji a wannan shiri a cikin shekarar nan da muka fara ban kwana da ita ta da ashirin biyu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman ta marabari, Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah hada kanmu a fere kanmu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu.